very much ka sake ta ka sake ta ka sake ta a'a a'a a'a na sani ango ne na sani amarya ne Ko ango akwai wani abu da ya surprising dina shi yasa ba san in bari wannan abun ya just a haka ba Ko duba fa daga can an baka rawa kana rawa har ka kai nan my greatest surprise ban gani an manna maka 1000 ba kai haba yau auren ka ne to ka rike hana yi haka idan ta gaskiye ne yau ranar aurenka ne duka mu a nan mun zo ne domin mu supporting ango ban sani ba amma ina so in sani when money is talking may property remain silent idan kudi na magana talauci ya shiru 1000 naira a fashi a hannu 1000 naira a zo a baki a hannu thank you very much babban yaya Allah ya saka da albarka thank you very much yes adnan zabo a ala ya kan wọn a gbọbọ wọn yẹn yẹn wọn gbọmọ mu sa àkọkọ ni harife lawa wulo ṣe. thank you very much sir thank you very much sir Allah yi muku albarka Allah yi muku albarka na gode sosai na gode sosai kai masu albarka ne wanda suke fada wanda ya doka ya fada albarka ya bin shi yes yes yes yes 1000 naira 1000 naira mu supporting ango da shi mu bashi da farin ciki ba so a sa kiɗi ba domin jama'a za su yi yawa ba zan iya in gani masu bada wani abu ba thank you very much sir shigo masu anufe kokari yes omiya onuhu kokari thank you very much Allah ya saka da albarka baba na sani da kokari papa na sani da kokari yes